بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan safiyar ta asabar bakwai ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1434 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin kitabul uqul ma'ana a littafin mawata malik kenan za mu tashi a babi na goma sha shida babu ma yujibul aqla ala rajul fi khasati nafsi fi khasati mali muna magana a kitabul uqul idan ka ci al-uqul kamar da darussa sai gabata shine abin da ya shafi diyat diyoyi da ake biya manya abin da ya shafi diyar rai diyar gabai na sassan jikin dan adam diya na abin da ya shafi jini abin nan ah, ciki da sauransu duk idan ake magana kan diya asali shi ne mutum shi zai biya ma kansa da kansa idan ya aikata wani abin da ake bukatar ya biya diya ma'ana idan ya kashe wani shi da ya kisan shi zai biya diyar kuna jina da ke ko idan ya cire ma wani duk abin da ake biya diya shine zai biya sai shari'ar musulunci ta sanya 'yan uwansa su yi tarayya da shi a wurin biyan diyar a waɗansu nau'uka daban waɗansu nau'uka kuma shi zai biya da kansa kamar yadda yake a asali ina fata mafi da kyau idan aka ce 'yan uwan shi sa su tarayya da shi wannan babin tilas ne wuraren da shari'a ta sa 'yan uwa za su biya diya to wannan ba wai ganin dama ne ake ba su shawara ba za a tilasta su ne a hada karfe da karfe da karfe don a biya diyar ɗaya kenan akwai kuma abin da yake idan ya aikata shi zai biya diyarsa yan uwa ba abin da za su yi sai wanda ya ga dama ya taimaka wanda bai ga dama kuma ba za a ce don mai bai taimaka mashi ba to wannan babi da muke a kan shi a yau babi na goma sha shida shine ce babu ma yujibul aqla babin da ke tabbatar da diya alar rajuli ga mutum da ijajibota fi khasa timali a dukiyarsa kadai kenan banda yan uwansa babin da zamu magana a yanzu zai faɗa mana wasu lokuta da mutum ya aikata laifi shi zai biya diya shi shi kadai babu yadda za hukuma ta tilasta yan uwansa su biya diyar sai dai kawai a cikinsu wanda ya gara ma ya karfa mashi قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على الآكلة عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي إمام مالك ابن يحيى ابن يحيى الليثي أكرن تدني وان دق مالك أن هشام بن عروة دق مالك شين هشام بن عروة an abihi daga baban hisham shine urwatu ibn zubair annahu kana yaqulu shi urwa ya kasance yana kasance ya kasance yana cewa laysa alal aqilati aqlun ba wanda ya dora ma dangi biyan diya ba dora ma dangi biyan diya ba fi qatlil amdi a kisan ganganci da dan uwan CGE inna ma alaihim abin da yake kai yan uwa aqlu qatil al khata shine diya ta kisan kuskure idan mutum ya je ya aikata kisa na kuskure to yan uwa za su biya diya kuna ji da kyau amma idan ya aikata kisa na ganganci to kuma yadda karanta a wannan magana wannan asar cewar babu ruwan yan uwa da abin da ya shafi kisan ganganci da yi shine zai tashi tsaye ya je biya diyar wannan abin da ya kashe nasu Allah salamatu lafiya ina fata mun gano wannan قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن الآقلة لا تحمل شيئا من دية الأمد إلا أن يشاء ذلك وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليث يا كرت دنيوانا دق مالك أن ابن شهاب دق مالك مالك شن ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أنه قال شي ابن شهاب يجي مضت السنة أي سنة تارقة تبتر suna ta riga ta wuce tuntuni annal aqilata lalle yan uwa dangi kenan la tahmilu shay'an min diyatil amd yan uwa ba sa daukan komai na diyar ganganci diya na kisan ganganci da dan uwansu ya je yi to yan uwa ba sa daukan ko sulai ko rago ba za a ce su kawo ba sai wanda ya gada ma ya kawo illa an ya sha'u zalik sai in sun gada ma sun kawo sabanin kisa na kuskure kisa na kuskure za su biya amma kisan ganganci da dan wasu ije yi ba abin da ya shafi yan uwa shi da ya je kisan ganganci shi zai biya قال وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد مثل ذلك قال وحدثني يحيى عن مالك يحيى بن يحيى التي كانت تدنون دق مالك أن يحيى بن سعيد دق مال مسشين يحيى بن سعيد مثل ذلك إن دوت مغنر تا ابن شهاب الزهري قال مالك رحمه الله إن ابن شهاب قال مضت السنة مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه الآقلة عن طيب نفس منها قال يحيى بن يحيى الليث يفرع عن رواية موقع نصب قال مالك إمام مالك ابن أنس إن ابن شهاب قال lalle ibn shahab muhammad ibn muslim az ya ce madatu sunnatu ai sunnati ne ta riga ta wuce ta shuɗe fi qatil amdi akan abin da ya shafi kisa na kuskure kisa na ganganci sunna ta yi bayani akan abin da ya shafi kisa na ganganci hina yafu awliya al-maqtul a lokacin da dangin wanda aka kashe masa suka yi afuwa ka manta idan aka yi kisa na ganganci kuma shari'a ta tabbatar da wannan kisan ganganci ne to yan uwan wanda aka kashe musu suna da fuska biyu fuska ta farko su ce yadda wannan ya kashe musu dan uwa ma kashe shi shine kuma ba za a ce sun yi zalunci ba ba za a ce sun yi rashin mutunci ba yadda wannan ya ɗanɗana ma ɗan uwansu mutuwa to shi ma ɗanɗana mashi mutuwa kuna ji da kyau fuska ta farko kenan fuska ta biyu su ce sun yafe a ba da diya wannan a kisa na ganganci kenan amma kisan kuskure gaba ɗaya ma diya ce ba maganar ramuwa ma'ana kisa su kenan shine ibn shabi ya ce mabatu sunna sunna ta ta riga ta tabbatar fi amdi a kisa na ganganci hina ya fi auliya maqtul a lokacin da dangin wanda aka kashe suka yafe suka yafe mai kenan kisasi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba kuma qisasu بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وادعون إليه بإحسان ذلك تكفي من ربكم ورحمة أن الدية للي دية كاكبا أن يفهم مكينا كساسي سي دية تكون على القاتل دية لا تكسن تيني قوان دي كسا في ماله خاصة أدوك يشكري شي وان دي كسا shi zai biya a duke shi kadai illa an tu'ina hul aqila sai dai kawai idan danginsa sun taya shi sun taimaka mashi an tibi nafsi minha kawai dan daɗin ransu sun ga dama sun ciro sun ce ga nasu taimakon Allah ya kiyaye gaba gulwale ce an tibi nafsi kenan ba za a tilasta su ba ba za a matsa musu lamba ba قال رحمه الله عز وجل قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي والأمر عندنا الأمر عندك غرم من مدينة أن الدية لليت دية لا تجب على العاقلة بات هوا كالبنجي kun lura da kyau ko mu lura yanzu ma bacuri daya da diya ba ta hawa kan dangi shine wani lokaci idan ya zama diya ce ta kisan ganganci ɗaya kenan na biyu ya ce diya ta lati jibo alal akila diya ba ta hawa kan dangi ta tablugha fulufa a fulufa fasa'ida sai diyar ta ke sulisi kuma ko abin da isama sama diya kamala ita ce raƙuma ɗari kuna ji da ke ko kenan sulfu diya shine raƙuma 33 da awaki to kenan idan ya zamana akwai diya da za a ba da raƙuma goma sha biyar wannan bai hau kai uwa ba sawan ya cire ma wani haƙori ne ko diya dai da za a biya wacce ba ta kai sulusi ba to shi zai biya kayansa shi sai ce fa ma balaga fulusa amma biya da take hata ta balaga fulusa fa sa'ir sai ta kai fulusi zuwa abin da ya fa ma balaga fulusa abin da ya kai fulusi ba wa al ta wani yana kan dangi wa ma kana duna fulus abin da bai kai sulusi ba fa huwa fi malin jarih to wannan yana dukiyar wanda ya ji wa wani ciwo shine aljarih wanda ma wani rauni almajruh wanda aka ji ma rauni khasatan kadai wanda in dai diyar ba ta kai fulufi ba to shi da ijima wani ciwo shi zai biya diyar yanzu kenan idan diya ta zama ta rauni ce ko ta abin da bai kai fulufi ba ko diya zama ta diya ko diya ta zama ta kisan ganganci ce wannan duk mutum shi zai biya ma kansa ban da yan uwansa ma'ana sai dai da yan uwa sun ba da rahimahullahu azza wa jalla qala malik al-amr alladhi la ikhtilafa fihi indana fi ma qubilat minhu diyatu fi qatl al-amd aw fi shay' min al-jarih fi al-qisas anna aqla dhalika la yakunu ala al-aqila illa an yasha'u wa inma aqla dhalika fi mal al-qatil aw al-jarih khassa in wujida lahu mal فإن لم malu له مال كان دينا عليه وليس minu shai illa an إلا أن يشاء قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا al'amarin da yake kwata-kwata babu saɓani a kan shi a garinmu na madina fi man ƙubilat minhu diyatu akan wanda aka ce ya bada diyya diya fi qatilil andi a kisan ganganci da yi aka ce ya bada diyya an fasa mai kenan an yafe mishi kisasi ramuwa ya ba da diya aw fi shay'in min al-jirahi ko kuma a wani abubuwan da ya shafi rauni allati fi al-qisas raunin da za a ba mutum za a yi raunin da za a yi ramuwa aga akwai kisan da za a yi ramuwa ko idan kisan ya zama amdan ne hakan nan ma idan mutum ya ji mu wani rauni amdan wa katamna alam fi anna nafsa bin nafs wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna بالأذن والسنة بالسن والجراح القصاص to duk abin da za a kisasi ko da ba na kisa ba ko da ba na rai ba ya kamata rauni ya ji ma wani shi ma za a mai ramuwa sai wanda aka ji ma raunin ya ce ya yafi ya yafi mai kenan kisasi kenan a bashi diya isa imam malik ibn anas sai ce duk abin da fi man qubilat minhu diya abin da aka ce ya bada diya fi qatl al-amdi a kisa na ganganci da i aka ce an yafi kisasi ya ba da diya aw fi shay min al-jirahi ko wani rauni ya jima wani allati fi al raunin da yake ramuwa za a kisasi za a amma aka ce an yafe mishi ya ba da diya qala rahimahullah anna aqala zalika lalle diyar haka la yakunu alal aqila baya kasancewa akan dangi illa an ya sha'o sai in sun ga dama shi da ijima wani ciwon shi zai biya diyar wa inna ma aqalu zalika fi malil qatili diyar za a fitar da ita ne a dukiyar wanda ya kisa awal jarihi ko dukiyar wanda ya ji ko wanda ya ji ma wanda ya ma wani ciwon khasatan kadai a dukiyar shi kadai za a fitar in wujida lahu malu in yana da dukiyar fa in lam yujad lahu mal in ko ba shi da dukiyar kana dainan ali ya zama bashi ake bin sa sai alal aqilati minhu shay babu wani abu da za a tilasta yan uwansa a ce dole sai sun biya illa an ya sha'u sai in sun ga dama eh yawwa tsoraka abin da ya shafi kuskure shine yan uwa za su yi tarayya amma abin da ya shafi kisa ne na ganganci yayi aka yafe mashi kisasi zai biya diya to shi zai biya Haka nan kuma idan rauni ya ji ma wani da ya kamata a yi kisasi sai wanda aka ji ma rauni ya ce ya yafe a da diya قال رحمه الله عز وجل قال مالك ولا تاكل الآكلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء أو خطأ بشيء وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ولم أسمع أن أحدا ضمن الآقلة من دية العمد شيئا ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف أي وليؤدي إليه بإحسان قال مالك رحمه الله imam malik ibn anas imam mala'imma ya ce wala ta'qilul aqilatu ahadan yan uwa ba sa biyan diyar wani wana ji yan uwa su ne al'aqilatu ba sa biyan diyar wani asaba nafsahu amdan da ya je jima kan shi rauni da gangan aw khata'an ko ya je jima sa rauni da kuskure kamar ya nawa ne diyar haƙori raƙumi biyar kuna ji da ke ko diyar hannufa raƙumi hamsin da ya je ji maka da ya je sai ya salwantar da kansa ya je jefa kanshi a cikin hatsari ta yadda ya rasa ma kanshi hannu guda kaga inda wani ne ya salwantar mai da hannu za a ba shi diyar hannu to amma yanzu ya salwantar wa kanshi da hannu ko dai ya yi hakan ta hanyar kuskure ko ya yi hakan ta hanyar ganganci kaga inda wani iwa rakuma hamsin rakuma hamsin sun wuce sulusi za a tarayya da wa da yan uwa su ba diya to yanzu shi da idi idi ma kansa ciwo ba za a tare yan uwa ce su diya diyarsa ba kuna ji da ke ko ko ya je a kuskure ya kashe kansa ta hanyar tukin da yake zama na kuskure wani abu ne da ya zama ta sanadiyar salwantar rayuwarsa ba za a ce yan uwan shi kuma su biya diyarsa ba sabon wannan abin ya kasance da kuskure ne ko ya kasance da ganganci haka ya rasa rai gaba ɗaya kenan ko kuma a ce ya rasa wani sassa na jikinsa da za a biya diya to ba za a je yan uwansa a ce su za su biya diyar haka ba nan eh ba wani abin da zai sami shi Allah ta'ala ya sauki qala rahimahullah kun ji man ji wannan kenan ko cewar mutum ya je makan shi rawani da kuskure ko da ganganci yan uwa ba za su bashi diya ba qala rahimahullah wa ala zalika rayu ahli al-fiqh indana akan wannan magana ta malamin masana addini take a garin mu haka malaman garinmu suka faɗa haka malamanmu da yake sun gane addini haka suka faɗa cewar kan ba za a ba da wannan ba walam asma anna ahadan dhamman al-aqila imam malik ibn anas ji ban taba jin wani mutum daga cikin malamai dhamman al-aqila ya dora ma dangi min diyatul amdi adiyar kisa na ganganci shay'an wani abu ba ban ji wani malami ya ce yan uwa za su biya diya na ganganci ko da tinkiya guda ce wa mimma yu'rafu bihi zalik abinda zai da nuna maka haka cewar babu hannun yan uwa na tilasti ko lura muna nufin babun da ya shafi tilas a ce dole sai yan uwa sun biya diya wasu sun gada ma sun taimaka kenan an Allah tabaraka wa ta'ala kala fi kitabi Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin littafin sai ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un faman ufiya lahu duk wanda aka yafe mishi min akhihi na dan uwansa in wani abu kamar ya aka yafe mishi kuma na dan uwansa kaga <coughs> aka yafe mishi kisasi na dan uwansa dan uwansa shine wanda aka kashe sai qur'ani ya tabbatar da al'ukhuwa tsakanin wanda aka kashe da wanda ya kisa kun da ke ko wanda ke nuna mana wanda aka kashe da wanda ya kisan addininsu ɗaya inda ba addininsu ɗaya ba da ba za a tabbatar musu da yan uwantaka ba kenan wanda aka kashe musulmi ne wanda ya kisan fa musulmi ne kuma an faɗi wannan ne kafin a yi kisan ko bayan an yi kisan bayan an yi kisan abin da yasa ahlus sunna suke faɗan wannan maganar ashe kenan wanda in kisa da sanadiyar kisan baya zama kafiri sai dai ya aikata kabira min alkaba'ir ya aikata laifi daga cikin laifuka kuma abin da zai tabbatar maka da bai kafarta ba fana Allah ta'ala da ya ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un mun wannan magana a cikin alwasitiyya an hukumanta ba Allah ta'ala ya ce wanda aka yafe mishi aka yafe mai kisasi kenan to abu na gaba fattiba'un bil ma'ruf sai ya bi bayan wannan yafiya da aka yi mishi bil ma'ruf da abin da yake mai kyau wa ada'un ilaihi bi ihsan sai kuma ya bayar abin da yake da kyau kyautatawa ma'ana sai ya ba da diya kenai da aka kisa aka ce an yafe to kenan an yafe kisasi ko an yafe diya ko an yafe duka fa tafsiru zalik bayanin wannan fi ma na abin da muke gani wallahu a'lam Allah shine masani annahu yadda al'amari yake man utiya min akhihi shay'un min al'aqali duk wanda aka bashi wani abu man utiya min akhihi shay'un wanda aka bashi wani abu min al-aqli na diya falyatbahu bil ma'ruf sai bi wannan abin da kyautatawa wa yu'addi ilayhi bi ihsan ya je bayar da abin da aka ce ya kawo na diya da kyautatawa shi wa kenan shi wanda ya kisa ba a ce dangin waɗanda suka yi kisa ba ba a ce su ba na ce ba a ce ilahin ba ƙala rahimahullah ƙala malikun fi sabiyi lazi lamana la wal lati lamana laha iza jana ahaduhu ma jinayatan duna fuluf inna dhaminan ala sabiyi wal mar'ati fi malihi ma khassa in kana lahum malun ukhadha min wa illa fa jinayatu kulli wahidin minhum adainun alay laysa ala al-aqalati shai shay wa abu sabiyyi bi aqli jinayati sabiyi wa laysa dhalika qala malik rahimahullah imam malik ibn anas ce fi sabiyyi dangane da karamin yaro allazi la mala lahu wanda yake ba shi da wani arziki ba shi da dukiya karamin yaron da yake ba shi da dukiya wal mar'ati da mace allati la mala laha da wacce ba ta ba ta dukiya mutum ne kenan da karamin yaron da ba shi da dukiya da macen da ba ta da dukiya sai dai ta mace ba a kawo karama ba ko babba eh idza jana ahaduhuma idan ɗayan su je ya aikata barna ya je aikata laifi jinaya kenan ya je ya aikata laifi jinayatan laifi duna thuluth wanda diya ta kai sulusi ba wanda yake muku manta ba sai diya ta kai sulusi ne abinda isa masanna dangi za su shiga to yanzu ga shi wanda ya je aikata di ya je aikata laifin mace ce ko kuma karamin yaro na di yadda bata kai filisi ba inda ta kai filisi da an shigar da yan uwa to ga shi bata kai filisi ba qala rahimullah innahu daminun ala sabi wal mar'a wannan abun na diya daminun abu ne da za a biya ya hau kan sabi karamin yara wal mar'ati da mace da matar fi malihima a dukiyarsu khasatan kadai duk da karamin yaro ne ba za a tare yan wanshi ba duk da mace ce ba za a tare yan wanta ba in kana lahu mamalin sana da dukiya a ƙoƙi zaminu sai a ɗauka a cikin dukiyar kamar sana da dukiya ƙaramin yaro ne ba aka mutu aka ba mai dukiya sai ya aikata laifi da za a fitar da dukiya da za a fitar da diya sai a fitar a cikin dukiyar hmm? shi kenan wa illa in kuma babu dukiyar fa wa jinayatu kulli wahidin minhuma dainun alai to laifin da kowane ɗaya daga cikin su yaje ya aikata dainun alai bashi ne a kansa eh mana za a lissafa mashi bashi ne a kansa har sai ya kai lokacin eh. kai lokacin hukunci eh. eh zai biya in ya girma kuma shi kenan sai ta nema ya ta noma ya ta kodago eh ana maganar ma masu iyayen ne ai ai da ba a ce wanda bai da uba ba ina zuwa ina zuwa laisa alal aqilati min shay babu komai akan yan uwa wala yu'khadhu abu sabiyyi ba za a kama uban yaron ba bi aqali jinayati sabi dan ya biya diyyar ɗansa karami wa laisa zalika alai wannan biyan diyar kwata kwata ba wakan uban ba ko babba suka jefe na abin da bai kai fulus ba kuma yaron ba za a ɗaure shi ba don bai sa ɗauri ba eh tsora ga kaga ɗanyen laifi ne don yaro ya aikata laifi kawai a ji a tattaro uban a kulle a kai ne wannan ba musulunci ba ne eh kamar ya idan mahaukaci eh, idan mahaukaci ya ji ma mutum rauni za a duba ga akwai sakacin iyaye ko babu sakacin iyaye na farko yan uwa idan yanzu mana akwai sakacin ba su dauki wani mataki a kai ba su za su biya bi haukan shi in sun sai yana haukan kuma yana jifa su eh, su sun san dai ba shi da lafiya yana fama da taɓa hankali amma abin bai kai ga jiba ba ashe ya juya wani wuri kawai yara suka je suka suka caza shi suka caza shi suka caza shi suka caza shi sai ya raɗe ma wani kai kun ji da na fara ya zaga shi baya jifa baya taɓa kowa kuma kowa ya sani yara da suka juya suna ta da shi ai mahaukaci ne mahaukaci ne kasan dama mutum ya fara taɓuwa yara suna cikin masu tura shi ya rikice gaba daya kawai sai je ya raɗe ma wani kai daga cikinsu to yanzu ne ake ciki a ga sai hukuma kenan ko tunda ga yaran da suka tsokano shi قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يوم يقتل ولا تعمل عاقلة قاتله من قيمة العمد شيئا قل أو كفر وإنما ذلك وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وإن كان قيمة العبد دية أو أكثر وذلك عليه في مالي وذلك لأن العبد سلعة من السلع karku manta mana babi ne da yake mana bayanin waɗansu abubuwa da dangi ba sa shiga wurin biyan diyar eh qala maliku rahimahullah imam malik ibn anas Allah ya kara mashi rahama yace al'amru indana al'amarin da ke garin mu na madina allazi la ikhtilafa wanda babu saɓani a ciki kwata kwata annal abda lalle bawa idza qutila idan aka kashe shi idan da ya kashe bawa kargamanta bawa ba diya ake biya ba me ake biya kima ake biya kudin bawan ake biya kuna ji da kyau tsoraka da ya kashe bawa sai a ce nawa ne kudinsa sai a ce kudin wannan bawan raguma 250 ne eh <laughs> kun diyar kisa raguma nawa ne 100 amma yanzu ba diya za a biya ba kima za a biya saboda ka kima shi za ta sai raƙuma 250 haka za a biya kimasa raƙuma tara ne da awaki uku haka za a biya kullum da ke ko sai malik ya ce annal abda bawa idan kutila idan aka kashe shi kanar da kimatu kima shi ta kasance ne yawa mai yukutar ranar da aka kashe shi ɗin sai a ce a ranar da aka kashe shi zai kai nawa ba ranar da za a yanke shari'a ba ba ranar da alkali zai yanke shari'a ranar za a kallaci farahin bawan ba a'a bawa ya rasu an yi jana'izarsa a ranar da aka kashe shi kima shi za ta kai nawa shi za ta kai raƙuma 150 amma a yau fa za ta kai raƙuma 300 shi kenan na za a biya raƙuma 150 za a biya yau mai kutal kenan ko kuma ranar da aka yi shi za su kai raƙuma 150 yau fa raƙuma 35 na za a biya da hamsin farashin ranar farashin da za a amfani da shi to yanzu an jiyo farashin ya za a yi wajen biyan kimar ƙwarar rahimullah wala ta hamilu a ƙilatu katilihi dangin waɗanda suka kashe dangin wanda ya kashe bawan ba za su ɗauki komai ba min ƙimatul abdi na kimar bawan shay'an komai ko kuma ba za su biya ba ai yanzu kima ce ba diya ba eh ko na jira da kyau ɗa ne ya kashe bawa na farko dai kaga ba za a kashe ɗan ba ba ma batun a kashe shi ɗaya kenan na biyu ba magana diya na uku ba kima za a biya to wannan kimar da za a biya kudin bawan da za a biya ba ruwan dangi dangin wanda yi kisa sai wanda ya ga dama ya ce gana shi taimakon kawai amma kotu ba za ta tattaro su ta ajiye su ta ce kai kaza za ka biya kai kaza za ka biya kai kaza za ka biya ba isa mali ya ce wala ta hamilu a kilatu katili min kimatul abdi shi'an kalla wannan kimar kaɗan ne au kasur ko kuma yana da yawa wa inna ma zalika abin sani kawai biyan wannan kimar alallazi asabahu fi mali kasa yana ga wanda ya je aikata laifin ne a dukiyarsa kadai baligan ma balagh ko nawa ya kasance kuma ko nawa ya kai wa in kana qimatul ko da za a ko da kimar diyar kimar bawan ta kai addiya diya raƙuma ɗari ko da kimar bawan ta kai raƙuma ɗari au aksar ko ma ta ɗara raƙuma ɗari kimar dai za a biya fa zalika alai mali duk wannan suna kan wanda ya kisan ne ɗaya kenan na biyu kuma fi mali a dukiyarsa wa zalika abin da sa aka faɗi wannan aka ce dangi ba za a tilasta musu dole sai sun taimaka ba li'annal abda sil'atun domin bawa kayan sayarwa ne eh bawa kayan sayarwa ne mina sila'i daga cikin kayayyakin sayarwa kaga as-sila'u jam'i kenan shi shine sil'atu kun gane wannan da ke ko to kiyasan kenan idan mutum ya je kashe saniya sai aka yanke hukuncin zai biya ta kuna jiya da kyau ko zai biya saniyar yanzu za a tara dangin shi a ce dolen dole kai sai gabar dubu goma wancan sai ya bar dubu ashirin a'a don ba diya ba ce eh kayan kudi ne saboda haka al'asulu shi da ya je salwantar da ita ko ya salantar da mashin ɗin ko ya salantar da motar shi zai biya kudin dangi dai za ku game za ku iya taimakawa ne abin da ake nufi a nan kotu ba ta da hurumin da za ta tilasta 'yan uwa a ce dole sai sun biya kwace ya dange shi a wani mai kudi a wani kaza a kira shi a ce dole sai ya biya wannan kotu ba ta da wannan hurumin shi sa ko ga ana maimaitawa amma dai ka lalle diya da aka yi abin da yan waye za su taimaka yan uwa za su taimaka sai dai a babin taimakon wajibi a shin shi zai iya shigar da kara ya ce yana kara yan uwan shi diya abu ya hau kan shi bisu taimaka mashi ba a'a ka san abin da yake haƙƙin ka shi za ka nema a gaban hukuma abin da ba haƙƙin ka ba taimaka maka za a yi ba abu yadda ka yi ka nima a wannan mutum ne shigo wani masallaci da kuɗi kawai ba wannan dubu goma dubu goma ya tsallake ka a daga ba za a kai shi gaban charge office ba gaban yan sanda lafiya ya zo na rabin kuɗi ne ya tsallake ka <laughs> hakin ka ne inda aiki kai mai na naira ɗari biyar ya ƙi ya biya ka sai ya kai shi gaban hukuma a karɓar maka hakin ka قال مالك رحمه الله باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه babu ma ja fi mirasil akal babin da zai mana bayani ka abin da ya shafi gado na diya gado ya shawo fanya ko gado na diya an kullura mutum ne aka kashe shi kuna jina da kyau kisan ganganci yan wasu suna da me zaɓi ko su ce a a karanta mai aya ko kuma su ce a karanta mai aya a ba su diya sai suka ce a ba su diya ko kuma kisa ne na kuskure suka ce a ba su diya kisa ne na ganganci suka yafi kisa suka ce a ba su diya yanzu muna da abubuwa biyu abu na farko muna da asalin dukiyar da shi aka kashe shi a kanta dukiyarsa da ya mallaka kuna jina kenan mamaci muna da duke shi da ya mallaka na biyu ga kuma diya shi da aka kawo yanzu to yanzu za mu magana ne shi wannan diyarsa da aka kawo yanzu na raƙuma ɗari ya ta yake ya za a raba gatanta shin waɗanda suke za su ci gadon asalin dukiya shin za su ci gadin diya kuna jira da ke ko ko ko a'a akwai wanda yake da damar cin asalin dukiya ba shi da damar cin eh diya wa taghlid da kuma tsaurarawa aka abin da ya shafi diya akwai yanayin diya da sai an tsaurara qala rahimahullah yanzu kenan wannan babu yana da matashi guda nawa biyu قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب وكان قتل أشيما خطأ ياكي yake me مثلا ashiyama الارابي ايه خطأ من الإرابة أشياء مضاف إليه قتلوا اسم كان وهو مضاف أشيم مضاف إليه خطأ شيء خبر كان سيكتشي جيكا مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر ممنوع من الصرف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب دغما رو مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري ان عمر بن الخطاب لله عمر بن الخطاب نشد الناس بمنن يا حدا متاني ده الله أمنا يا حدا سو ده الله شيسا sa wasu ruwayoyin suke cewa wata mace ce ta zo عمر ابن الخطاب akan ya bata gadin ya bata gadanta adiyar mijinta da aka kashe kuna jina an kashe mijinta an kawo diyar mijinta sai ta zo tana neman gado a cikin diyar sai yau ɗan ce ni kan ban san kina da wani abu ba a ciki sai ya haɗa mutane da allah akan cewar akan cewar eh, duk wanda ya san wani abu akan haka ya bayyana mushi. ya ce ma diya ta illa lil asaba ni ban san akwai za a ba da diya ba sai ga dangin mamaci aƙilo na an domin su ne za su taimaka mashi wurin biyan diya in ya je yi kisa wani wuri eh kenan tunda yanzu shi aka kawo diyarsa su za su ci gada fa hal sami'a minkum ahadun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi zalika shai'a. sai umar ya ce shin a cikin ku wani ya ju wani abu daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amina mana aiki hajji kenan saboda haka duk wanda ya je aiki hajji kada i wasa wurin amfanuwa da wannan damar ne ya samu zakakuran malamai da zai karatu addini a wurinsu ya fa'idantu akwai majalisai na ilimi sosai da sosai a makka a masallacin makka a masallacin madina ko gangararrun malamai da yake duniyar musulunci ta san da malanta su ba mutum ya fito kawai waje a ta fira a ta fira da aka saba musu da fira haka za ga mutum yana ta yana yi yadda ya saba a nan najeriya ana karatu a kusa da a kusa da su a masallacin su ya fita waje a ta fira haka can ma kuma a maka da madina tsakanin magariba da isha sai ga ya fito yana ta fira ba zai tsaya ya je halka ta ilimi ya karanta daga alamdar kai ba zuwa nasi akwai majalisai na karatun ƙur'ani na wanda suke koyo a yanzu yanzu ya karanta ba wai kore za a yi ba sai ga mutum da ya ajiye ya saba dama a nan ba fira yake Allah ta'ala ya sauki man kana inda wa ilmi min ce an yukhbirani duk wanda ya kasance yana da wani ilimi na diya akan haka ya bar labari in ji Umar ibn Khattab to idan Ibrahim Umar ibn Khattab zai faɗi wannan ya za a wani ya ji cewa ya taka tsandauri ya kai ya hada ilimi gaba daya yana jin kansa shi bahari ne ba abin da yake ɓoye ha ba ba faƙama dahaku bin sufiyan alkilabi sai dahak ɗan sufiyan ya miƙe wanda ke kabilar kilab faƙar sai ya ce ka taba ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a garshi ya rubuta min wasiƙa abinda wasiƙa ta kusa an uwar rufe mara'ata ashiyam adubabi in bai ma matar ashiyam adubabi gado min diyati zawjiha na gadan mijinta na diyar mijinta annabi sallallahu ya rubuto mun in ba da gado annabi sallallahu ya tura shi aiki yana cikin manyan manyan sahabban manzo sallallahu da annabi sallallahu ya tuttura su wurare shi wannan dahak din bin sufyan al-kilabi sai ce to annabi sallam ya aiko min ya ce in bai ma matar ashiyam gado gadon diyar mijinta mijinta wa kenan ashyam faƙalar wa umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce udkhilil khiba shigo cikin tanti shiga tanti shiga tanti hatta atiyak har an zo gare ka ka fahimci wannan da ke ko ba wai yaro da kuɗi ne abokin tafiyar manya kaɗai ba har yaro da ilimi shi ma ko abokin tafiyar malamai kenan yawwa da ya faɗi maganar umar ya ji cewar yana da abin da yake ne masu ya ce a matso da shi ya shigo cikin tanti in ya kammala jawabi zai neme shi zai samu ƙarin haske sosai da sosai falamma nazala umar lokacin da umar bin khattab ya sauka daga kan mambari kenan dama yana kan mambari ne yake wannan jawabi lokacin da ya sauka akhbarahu dhahak sai dhahak ya koro bayani gaba ɗaya bashi faqada bi zalika umar bin khattab sai umar bin khattab ya hukunci akan haka ya zartar da hukunci cewar mata da aka kashe mata mijinta wana ji da ke ko asali tana diyar diya a dukiyar mijin da aka mutu aka bari in mijin yana da ɗa ko ɗan ɗa tana da fumun kuna ji in ba shi da ɗa da ɗan ɗa mace ko namiji a kowane ɓangare biyu tana da rubo to kamar yadda take da gado a asalin dukiyar miji hakan nan kuma take da gado a ne a diye shi da aka kawo Allah ba ta mafayaci wannan da ke ku wannan a musulunci kenan ba a maguzanci ba kasan an ce maguzanci mutane sun ɗauka maguzawa zalla za ga wasu aƙidun su har yanzu har yanzu akwai musulman da suke ganin mata ba ta da gado ta da a dukiyar miji suna ganin mata ba ta da gado sai ga suna ce ai su ba sa ba mace gado balle kuma a ce wai a adiya ma kun gane wannan jahilci ne sosai maguzanci ne zallan shi a ce mace ba ta da gado ko kuma a ce a ai mamacin yana da yana da mata uku ne biyu suna da yaya ita wacce ba ta da yayan shikenan ta shiga tasko kuma alhalifa su matan suna da gadon su ne na su suna matan shi ‘ya'yan yi suna da gado na su suna ‘ya'yan shi babu cin karo kwata-kwata babu wata alaƙa tsakanin gadon ‘ya'yan shi da gadon matan shi su kuma masu rabon gadon suka yi su da hura wata rikici sai su ce yan daki ka zaga naku yan daki ka zaga naku babu wannan raba gado da irin wannan usuluba a ce ku yan daki kaza ku rike kaza to shi ma daɗa rubuta wata rikici ne Allah ta'ala ya sauke saboda haka mata suna da gado a duke mazajen su in kuma kashe shi ake Allah ta'ala ya sauke a kawo diya to suna da gado a ciki qala shahabin muhammad ibn muslim az-zuhri yace wa kana qatlu ashyama khata kashe ashyam da aka yi kashe kisa ne da aka yi mishi na kuskure قال رحمه الله وحدثنا وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من, من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خليفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها fa ina rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qal laysa li qatilin shay wa dafani malikun an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id kenan an amr ibn shu'ayb daga amr dan shu'ayb anna rajula lalli wani mutum min bani mudlij daga kabilar banu mudlij daga kabilar mudlij kenan yuƙalu lahu qatada ana kiran shi da suna qatada ba ibnu di'ama ba fa dan shi wannan as-sadusi ne kaga wannan kuma al-mujliji ne hazafa ibnahu bi saif ya jefi ɗansa da takobi na Allah wa inna ilaihi raji'un irin mutum ya dauki fatanya din nan ya jefi dan shi da shi ko ya dauki ruwan gatari ruwan gatarin ba kafin kenan ba ya jefe shi da shi ko ya dauki kotar ya ci ya kawo mai duka din nan ya ji ɗan shi da takobi fa asaba saƙa sai ya samu maƙyangyamar yaran sai ya samu kaurin yaran sai ya samu sharaɓar yaran nan kenan ko sai ya samu sa fa nuziya fi jurhi ina ai sai jini dinga tsartuwa famat sai yaron ya mutu yanzu ya kashe wani eh uba ya kashe da kisan ganganci ko kisan kuskure da takobi ya dauki takobi ai abu ne mai kisa kowa ya san yana kisa dan kisa ma yake kamar mutum ne ya dauki bindiga fa ya kwatanta mutum ya ce kuma kisan kuskure ne gashi nan dai wallahu ta'ala alam faƙadima suraqatu bin jushum sai suraqatu ɗan jushum ya iso garin madina ya iso wurin umar ɗan khattab fa zakara zalika lahu sai ya kwashe wannan bayani ya fada ma umar ɗan khattab ya shiga da kara kenan ko qala umar qala lahu umar sai umar ya ce ma shi wancan katara ɗin urud alama iqudaid ka je abin nan kwari fadama ruwan nan na ƙudaid eh mauni ne eh, eh? ya ce udud oh, ka je ka lissafa ka kirga alama kudaid a mashayar ruwa ta kudai ka je ka kirga ka dinga kirgawa ka dinga kirgawa ishiri na wani a ba'ir ka je ka kirga raƙuma 120 ka tara su ana hatta abdu ma'alek har in iso wurin tofa falamma kadima ilai umar wani khattab lokacin da umar wani khattab ya kai gare shi akhadha min tilkal iblis 30 hiqqa sai karbi raƙuma raƙuma mai suna hikka ita ce shekara nawa wacce ta shiga ta hudu kullum ya ɗebi irin waɗannan raƙuma da suka cika shekara uku suka shiga ta hudu ya ɗebi guda talatin ya ware wa na jaza'a ya ɗebi talatin jaza'a wanda suka cika shekara hudu suka shiga ta biyar guda talatin ya ware nawa kenan 60 wa arba'ina khalifa ya ware kuma masu ciki guda arba'in eh kenan kaga wannan akwai ta khalif ko babu akwai tsaurarawa ko babu akwai tsaurarawa Allah ya sauke Allah ta'ala ya lallashe da zuciyarmu Allah ya tsare saboda don an yi wa mutum laifi mutum ya hatara eh mutum ɗaya kashe mutum dubu wannan ba musulunci ba ne isa ba za su taɓa yadda shari'a musulunci ba rai ba ƙaramin rai ba ne uba ne kashe ɗan shi fa da abin da yake kisa shi kaje can kaje ka lissafa su ka tara ina zuwa ɗaya ba za a kashe ba ai ba a kashe uba kun lura da ke ko ai ba za a kashe uba ba don ba kisan gilla ba ne lura akwai kisan gilla kisan gilla shi daban yake shi kisan gilla fasadi ne a bayan ƙasa kafin fahimci wannan da ke ko babu yadda za ya kama uba da ran shi da hankalinsa da lafiyarsa da lafiyar shi ya ɗaura ɗansa yana yankan naman jikin shi ɗaya bayan ɗaya yana abin nan nashi wannan barna kai shi uban za a yi inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an katalo. tsora ga kaga uban ya tsallake kisa a nan amma ra kuma 120 a'a wani ne daban a'iba ba mu gama kaiwa ba قال رحمه الله ثم قال أين أخو sai umar ya ce ina ɗan uwan wanda aka kashe ƙal sai ya ce ha ana zagani ɗan uwan sai ya ce gashi ɗan uwan mamacin wanshi ko ƙaninsa kenan sai ya ce haza ɗauki wannan dukiyar ka wuce baɗi na rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qaru da muhakin allah ya ce laisani katilin shai babu wani abin da za a ba wanda ya kisa kenan uba ba zai ci gado ba a cikin diyar. dukiyar uban ne aka ce ya kawo ta. a dukiyar uba aka cire da aka cire a dukiyar uba sai aka ce yana dan uwan yaron wanshi ko kaninsa sawan uban ne eh, ta yi uban ne ma ya shi ko nan uban ne ya fi tun da al'asaba ne dama al'asaba ko da yi ko li'abi sai aka ce dan ya dauka dan wanshi ya dauka ya wuce babu komai a dukiyar uba shi uban ba zai ci gadon wannan dukiyar ba sun zai ci gadon dukiyar ba zai ci gadon wannan diyar ba shin uban zai ci gadon dukiyar ɗan da ya mutu ya bari ko zai ci gado ba eh ta gane da yanzu da mun gane ko kenan yanzu wanda yi kisa ɗaya na ganganci nau kenan biyu wanda yi kisan ganganci shi baya cikin masu cin dukiyar baya cikin masu cin gadon diyar zai ci gadon dukiya mun ce kisan ganganci in kisan kuskure ne fa zai ci gadon diyar za mu ji magana gaba kaɗan insha Allah قال رحمه الله عز wa gaskiya rai ba karamin al'amari ba ne a ce a kashe rai a tada gari a ce wai kisan kuskure ne wai misfaya ne a tare in ji kisan kuskuren ne shar'a mayar da kisan kuskuren ne sai a tara adadin mutane da aka kashe a ba da diyarsu kuma a ba da diyarsu ne ba da aljihun kudin ba da gwamnatin ba aljihun gwamnatin tarayya ba aljihun waɗanda suka yi aikin eh mana wani tarayya ya kai budget ta ba jihohi nata ta ba hukumar yan sanda ta ba hukumar isassun nata ta ba hukumar abin sojoji nata idan sojoji ne suka yi kisan sai a cire daga asusun da gwamnan tarayya ta sallami hukumar soja sai a duba a ga sun kashe mutane 250 wai kisan kuskure wai kisan kuskure kenan kowane mutum za a ba da biye shi na raƙumi 100 100 ba a ruwan gwamnan tarayya kaga dole jami'an sojoji dole za ga ya musu orientation dole za su yi wani kisan kuskure ne fararen hula malam ba su dauke da makami ba su dauke da kaza a ta da gari tsabagen arnaci da maguzanci قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك أنه بلغ وأن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل أتغلظ الدية في الشهر الحرام فقال لا ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل لسعيد هل يزار في الجراح كما يزار في النفس فقال نعم تبعي أنا إتشفى رقم أنا ونديا dari can kuma nawa abin da ya karba dari eh dari da ashirin ya ci a tara ko amma nawa ya karba dari kenan an zazzaba ni za ya ce ya tara kaza Eh? eh ka lura ai akwai kaza talatin kaza talatin kaza arba'in agaga zazzaba aka yi don gana ce a tara ɗarin kawai ga wasu ba su kai kwalitin da ake bukata ba an zaɓu ɗarin ne sai shirin ɗin kuma ya ya abin nan wallahu alam to ana ƙari akan ɗari قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه ya يا masa. anna sa'id ibn musayyib lalle sa'id ibn musayyib wa sulaiman ibn yasar da suleiman ibn yasar su ila biyun na an tambaye su aka ce da su a tughallabu diyatu fi shahr al-haram shin za a diyya diya a kisan da aka yi shi a wata mai alfarma a shahar jinsi ne watanni masu alfarma guda hudu ne mina arba'atul hurum kisan da aka yi a da zulhijja da al-muharram da rajab kuna ji da kyau watanni ne kenan hudu kisan da aka yi a cikin waɗannan watannin za a tsaurara su ai ga wannan biyar an tsaurara ta saboda an ware wasu masu ciki sannan kuma kaga duk babu wani ibnu labunin to bintu labun duk mata ne aka kawo sannan kuma duk manya ne eh ha ai dabbobi mata sun fi daraja a dabbobi mata sun fi daraja eh zai iya baka rago amma da kyar zai iya baka tunkiya kosasshiya dan duk tinkiya tana da nasal za ta haifa mai wannan ragon an gane ko haka a shanu shi za ka ke ganin ibn labun wuri guda ake karban diya na namiji a cikin abin da ya shafi shanu kamar yadda muka yi karatu a darasin iziya da ya gabata ko yace za a tsaurara ka gana an tsaurara ta da duk manya aka kawo faƙalla sai ce a ba za a tsaurara ba kenan ba za a irin wancan lissafin da umar yi ba sai da wancan umar ya yi ne don kisan na ganganci ne ƙal walakin zo fiya lil hurma sai dai za a ƙara lil saboda alfarmar watan za a ƙara kamar ɗari ne in mutum ya kisa a zulƙada da hijja ko al-muharram ko rajab sai a ƙara mai su kamar nawa kamar goma su zama ɗari da goma ko ɗari da ashirin faƙila li sa'id sai aka ci masa'id bin musayib hal yuzadu fil jirah shi in rauni aka jima mutum ba ciwo ba shi ma za a ƙara kamar yuzadu fil nafs kamar yadda ake ƙara ma a rai ƙara na'am fa na'am sai ce eh mana za a ƙara so da haka kenan kisa a cikin waɗannan watanni masu alfarma to laifinsu kuma ƙari ne akan wancan laifin Allah ta'ala ya sauke قال مالك رحمه الله وراهما أراد مثل الذي سنى عمر بن الخطاب في عقل المدلج حين أصاب ابنه قال مالك إمام مالك ابن أنس وراه ما أن غنوز سنى مغناني أراد سنى أنه مثل الذي سنى عمر بن الخطاب إلى أبن عمر ابن الخطاب أيكتا في عقل المدلج a diyar wancan mutumi na almudulici da ya kashe ɗansa hina asaba muna lokacin da ya kashe ɗansa قال وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل فمه ورمي حتى إذا استوى على أممه غلبنا حق امرئ في عمي قال أروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى بن سعيد أن أروة بن الزبير دق أروة بن الزبير أن رجل من الأنصار للي ونمتن دق تكيمة مدينة يقال له أنا كره لسنة أحيحة بن الجلاح أحيحة kuma sunan namiji ne wahaihatu hamzatu mu'awiyatu eh kana lahu ammun saghir shi wahaiha din ya kasance yana da wani baffa da yake karami in ce baffa shine wan uba ko kanin uba dan wan uba shine baffa kun lura da kyau ko to yana da baffansa kuma baffan karami ne ma'ana da irin wanda yake gashi abokin baban shi na manta da suka tashi dan uwan baban shi ne ka kanin baban shi ne kuma tare suka tashi shi yasa zai iya kiran shi baba kuma su ta dambe ƙamin <laughs> ji maganar ko huwa asgharu min uhaiha kuma a shekaru ma bai kai uhaiha ba a shekaru bai kai uhaiha ba ma'ana uhaiha ya girme shi wa kana inda akhawalihi shi a lokacin wannan am din yana can wurin dangin iyayensa dangin mahaifiyarsa shine akhawal dangin mahaifiya kenan amam dangin uba fa akhadha uhaiha sai uhaiha ya kama shi fa qatalahu sai ya kashe shi ya kashe baba karamar kenan ko a'udhu billah fa qala akhawaluhu sai dangin sa suka ce dangin uwa suka ce kunna ahalu mihi wa mummi ta kaka kara kaka mu dai waɗanda za su taimaka mashi ne su nemo mashi yanci za su agaza mashi yanzu ya ake ciki hatta idastawa ala umami har lokacin da suka daidaitu kuma ga amam nashi ga dangin baba su dangin baba su suke da ƙarfi amma a wurin reno yana ce wajen dangin uwa galaba na haƙƙun mur'in fi amhi sai haƙƙin wani mutum a cikin dangin babansa ya rinjaye mu ma'ana dai an tattauna kenan kan za a biya diya ko ba za a biya diya ba ƙara urwa sai urwa ya ce falin zalika saboda haka la ya rufu ƙatilun man ƙatala saboda haka shi wanda ya kisa baya cin gadon wanda ya kashe kaga kenan dai bai ci gadon shi ba domin kisa yana cikin abin da ke hana cin gado ko yamna ushaq samanin mirasi wahidatu min ilalin salasi riqun wa qatlun قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من مال ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرث وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من مالي ولا يرث من ديتي قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الأمر الذي يكي باب سابانيش أقرم مدينة أن قاتل العمد lalle wanda yi kisan kuskure ya astaghfirullah wanda yi kisan ganganci kuna jina da kyau la baya cin gado min diyati man qatala shay'a baya cin gado na diyar wanda ya kashe baya cin gadon komai mun ji wannan gabar wannan kisa na ganganci an hana mashi cin diyar an hana mashi cin gadin diya anna qatilan amdi la yarfu min diyati man qatala shay'a an hana mashi cin diya gadin diya wanda ya kisan ganganci daya wala min malihi kuma an hana mashi cin gadan dukiyar mamacin kenan wanda ya kisan ganganci ba zai ci asalin dukiyar mamacin ba gadin duke mamacin ba ɗaya kenan sannan na biyu kuma zai ci gadan diya ba daman na ce mana akwai magana tana nan gaba kaɗan قال رحمه الله ولا يحجب أحد waƙa alhu miras to saboda haka tunda ba zai ci gado ba wana jina da kyau ba zai ci garin dukiya ba ba zai ci garin diya ba kenan wala yahjubu ba zai katange kowa ba zai hana wani cin gado ba waƙa alhu miras waƙa lahu da ya kasance yana da gadin shi ba zai hana mai cin gado ba mutum ne ya rasu wani jira da ke ko ya baɗan uwan shi shakiki da ammi wa uba ko kanan uba ya gadon zai kasance shakiki shi zai shi dukiya duka kullum ke ko shakiki shi zai shi dukiya duka mutum ne ya rasu ya bar dan uwan shi shakiki da ammansa sai ya zama dan uwan shakiki shine wanda ya kashe shi ammi zai ci gado duka kullum ke ko قال مالك رحمه الله وأن الذي يقتل خطأ wanda yake kisa na kuskure يرث من الدية shai'a shi ba zai ci gadin diyya ba kuna jina da kyau kisan ganganci ba zai ci gadin diyya ba ba zai ci gadin asalin dukiya ba man kammala wannan kisan kuskure ba zai ci gadin diyya ba waka tulifa malamai sun kara ma juna sani in ji mali kenan tofa fi an yarisa min malihi akan zai ci daga dukiyar shi mamacin tun da kisan na kuskure ne ba na ganganci ba shi wanda ya kisan zai ci gado na asalin dukiyar tunda an ce ba zai ci gadon biya ba sai mali yake cewa wa qadukhtilifa fi an yarsa min mali malamai sun kara ma juna sani akan zai ci gadon dukiyar li'annahu domin yadda al'amarin yake la ham ba a tuhumarsa ala annahu qatalahu li yarfa akan wai ya kashe shi ne don ya ci gadon sa wanda ya kisan ganganci shi ake ma wannan tuhumar yasa aka hana mashi ma'ajul mahzuri qabala anhi qad ba abul khusrani ma yace li annahu la yutamu annahu qatalahu li yarfa domin wanda ya kisan kuskure ba a tuhuma su da cewa ya kashe ne domin ya ci gado wanda ya kisan ganganci shi yake tuhuma akan ya kashe dan ya ci gado hisa ba zai ci gadon ba wali ya akhudha mala ya kashe ne dan ya ci dukiyarsa in kisan ganganci ne kenan shi kuma wannan na kuskure ba a tuhuma shi da wannan fa habbu ilayya saboda ka ni abin da na gani an yarisa min malihi shi wanda ya kisan kuskure ya ci gadon dukiyar wala ya rufi min diyati amma ba zai ci gadin diya ba to a daidai nan kuma ga abin da mai tufatul hukama yake faɗa yake cewa wa mutlaqan yamna qatlul amdi wa mutlaqan yamna qatlul amdi kai tsaye duka kisan kuskure kisan ganganci yake hana cin gado kisan ganganci yana hana cin gadin duka ma'ana gadin dukiya da gadin diya kun gane ko wa in ya yakun an khata'in fa min diya in ko kisan kuskure ne to kisan kuskure yana hana cin gadon diya ne baya hana cin gadon asalin dukiya Allah ta'ala ya jika imam malik da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya tsare rayukan al'ummar musulmi ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik